yanzu dare ne na lahadi goma ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ishirin da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bainar firak wa bayanu firkatin najiya minhum a ka'idil firkatil islamiyya wa ara'i kibari a alamiha na abu mansur abdulkahir mun tahir mun muhammad albagadadi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam ya fara mana bayani a babin farko da yake magana dangane da hadisin da ya zo ba shi kaɗai ba da atharai da suke magana akan alfirqatun najiya da kuma rarrabuwan al'umma da za su yi gida ɗai-ɗai har saba'in da ɗoriya. Kun fahimci wannan da kyau ku? Wannan karkasuwan da za a samu wasu malamai kamar yadda muka ji a baya sun bayyana cewa har an samu waɗannan ƙungiyoyi saba'in da biyu. wasu kuma suka ce a'a ana kan samun waɗannan ƙungiyoyi ba a rigaya an same su gaba ɗaya ba to amma ko da yake waɗannan ƙungiyoyi da wasu ke ganin sun kai wancan adadin a bisa lissafin da za mu zo za mu ji a cikin waɗannan littattafai da muke karantawa za ku ji ba su kai wancan adadin ba sai dai in an so a cinci su da za a iya cin shida su kai har yanzu ana samun rassansu wanda suke cike wancan adadin da izinin Allah za mu zo za mu je su shi sa wannan littafin to kamar milal in kun lura kusan tafiyansa ɗaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malai ya kawo mana waɗancan hadisai guda biyu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi magana a kansu to sai kuma ya ce wa ƙadar wuya anil khulafa'in rashidin hakika an ruwaito daga khulafa'un rashidun annahum zakaru iftiraqal umma dukkaninsu abubakar da umar da usman da ali sun yi bayani dangane da wannan rarrabuwa na al'umma ba'adahum a bayansu domin rabuwan ba shi fa a zamanin annabi da wannan halifancin halifancin da abubakar da umar da usman da ali suka yi annabi ya tabbatar da cewa khilafa ne alamin walin nubuwa kun gani waɗannan abubuwan tare da sun fara kunno kai amma ba su yi ƙarfi ba kai ma ba a san su ba shi sa suka ce rabuwan da za a samu ba'a da home firakan ƙungiyoyi ne za a samu wa zakaru annal firqatan najiya minha firqatan wahida cewa ƙungiya ɗaya ne tak a ciki wacce za ta tsira ba wa ƙungiyoyi ba ɗaya ne ƙwaya ɗaya wasa'iruha alad dalal duk sauran akan bata ne fi duniya a nan gidan duniya wal bawari fil akhirah kuma za su shiga cikin bala'i da kunci da azaba da nadama da na sani a ranar tashin alkiyama shi yasa duk mutumin da bai jin daɗi ana karanta aƙida to ya shiga taitayin shi ƙarshen ta yana da muguwar aƙidan da a nan gidan duniya batacce ne shi a lahira kuma kun ji makoman shi warawa anin bai, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dhammul qadariyya akwai ruwayoyi da suka zo daga annabi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake zargin ƙadariya ba ƙadiriya ba ƙadiriya su ne mabiya sai da abdulkadir jilani akan abin da suke riyawa kun gano wannan nake ku domin idan ka karanta littafin sai da abdulkadir jilani mai suna algunya da ɗalibi tariq alhaq za a gane cewa bai da alaƙa na kusa ko na nesa da waɗannan makaɗa da ke danganta kansu zuwa gare shi wa annahum majusu hazil umma su waɗannan ƙadariya su ne majusawan wannan al'umma in ji annabi wanda mala ya fara mana bayaninsa a karatun da muka baro na wancan littafin kun tuna ku warawa anhu zammul murji'a kuma an ruwaito daga annabi yana zargin murji'awa ma'al kadariya tare da ƙadariya warawa anhu aidan zammul mariƙina kuma an ruwaito annabi ya zargi waɗannan da ke fita cikin addini put wa kuma khawarij su ne khawarijawa kun gano wannan da kyau ko kaga a takaice anan an ambata maka ƙungiyoyin batattu guda uku murji'a qadariya khawarij warawa an a'lami sahaba dhammul qadariya kuma an ruwaito daga manya daga cikin sahabban annabi hamshaƙan malamansu su ma sun zargi ‘yan ƙadariya, wal murji'a da murji'a, wal khawarij da khawarijawa almarika, wanda cikin addini a guje irin yadda idan aka harba kibiya take sheƙawa ta fita a guje. Wa ƙada zakarahum Ali radiyallahu anhu, haƙiƙa Sayyidina Ali ya yi bayani a kansu fi khutubatihi ma'arufa. a shahararriyar huduban sananniyan nan da aka santa bizahara yana da huduba mai suna a zahara sayyidina ali wa bari'un fiha ya zo ya bayyana barrantan shi a cikin wannan huduba min ahalin nahrawan ga waɗancan mutane da suka tsubbace a haraura mun gano wannan da kyau ku a nahrawan suka yi mai tawaye suka je suka kafa garinsu suka kafarta shi ya fito fili ya ce ba shi ba su sune khawarijawa wa waƙar ulima kullu dhi aqalin min ashabil maqalat hakika dukkanin mai hankali daga cikin waɗanda suka yi maganganu a cikin aƙida almansuba ilal islam ƙungiyoyi da ke ɗauke da aƙidu mabambanta da ake danganta su zuwa ga musulunci sun san cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yurid bil firaq al mazmuma allati hiya min ahalin nar firaq al fuqaha da annabi yake magana kan cewa ƙungiyoyi da za su faru a musulunci wanda ya bayyana cewa ƙungiyoyi ne abin zargi kuma ya danganta su da cewa ƙungiyoyi ne na ‘yan wuta’ ba yana nufin matsabobin malaman fikihu irin su malikiya shafi'iya, hambaliya da sau ba su wake magana na talafu fi furu'il fiqh wanda sun yi saɓani ne dangane da ƙa'idoji na fiqh ma ittifaqihim ala usuluddin tare da aqidansa daya aqidan maliku da shafi da abu hanifa da ahmad da aqidansa daya ne a wajen abin da ya shafi fikihu ne suka sha bambam li'anna al-muslimina fi makhtalafu fihi domin musulmi cikin abin da suke saɓani min furu'il halal wal haram dangane da abin da ya shafi halal ko haram ala to saɓan nasu ya zama ɗayan abu biyu ne in ka ɗauko duniyar malamai to malaman suna kallon saɓanin da sauran malamai suke yi a cikin harkan fikihu to ana kallon shi ta mahanga ɗayan biyu ne na farko ƙaunin man yara taswibal mujtahidina kullihim akwai malamin da yake gani in dai mujtahidi ya magana to daidai ce fi furu'il fiqhi in dai ga abin da ya zama fiqhu ne wa firaqul fiqh malai ce kun ga waɗannan mazhabobi na fiqhu kulluhum indahum musibuna a wajen waɗannan suna ganin dukkan su daidai ne malikiya daidai ne shafi'iya daidai ne hambaliya daidai ne zahiriya daidai ne kun gano wannan da kyau suna da yawa sun fi arba'in Wasani قول man yara fi kulli taswiban wahid akwai wanda yake ganin kowace ƙungiya na fikihu mazabi kenan idan malikiya ta ce kaza sai aka sami shafiya ta ba da fatawa sabanin wannan to wanda ya daidai mutum ɗaya kun gano wannan da kyau ko min al-mukhtalifin ga abin da ya zama an yi sabani a ciki wa takhdi'atul baqin sai su ce sauran da suka saba ma wannan fatawa wanda ba su da hujja da dalili to sun yi kuskure min gairi tadlilin minhu lil mukhti fihi ba tare da sun ce wanda ya kuskuren batacce bane wannan magana ta biye tace daidai dan ba kowa ne ya faɗi magana zai zama abun nan ba shi yasa kar tunanin wai ana maganin kungiyoyi da da'awoyi da sauransu tunanin mai tunani ya kai shi ce ai ana maganin ƙungiyoyin fikihu ne ba su ba ne ba ana maganin ƙungiyoyin fikihu ba ne ana magana ne akan ƙungiyoyi wanda suka zo da aƙidu na son zuciya kamar yadda malam zai ambata irin waɗannan hawarija wanda dole ne a fito fili fa a yi magana sosai a kansu saboda aƙidun nan suna shiga cikin musulmi yanzu shigan da suke ya fa shigan da mai yake yake yin nasu zai idan ka samu kunun zaƙin ka sai aka ɗan ɗaga kalanzar ɗan kaɗan. yanzu nan kalanzar zai nashe shi haka ne ka ƙi da nan take yanzu a cikin mutane Za ka yi mamaki magana ne za ka yi da namiji ko mace kowa ya babba da yaro sai ka ji ƙidu suna shigowa cikin maganganun kuma da za ka fasa mai abin shi wallahi bai san abin da yake faɗi ba amma da za a zo a yi bayani dalla-dalla na ilimi a gane kowa zai nisanci wannan abin don ya tsayar da imanin shi amma dai annabi ya ce waɗannan rarrabuwan wuta za su ya kata bayyana mutane abin da za a tsayar daga wuta kuwa Allah ya kiyaye mala ya ce wa inna ma qasadan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi dhikr al-firaq al-madhmuma mala ya ce kadai abin da annabi ya nufa dangane da bayyana waɗannan ƙungiyoyi na zargi firka ashabal ahawa yana magana kan ƙungiyoyi ne da aka kafa su na son zuciya ana ku ce. wa inna ma qasada nabi sallallahu alaihi wa bi zikiri al mazmuma firka madmuma فرق أصحاب الأهواء الضالة firƙatin najiya fi abuwabil adli wa tauhid ba haka na ku ce ba wa inna ma fassala to na mu kasada annabi ya nufi wannan shi ne daidai kun gano wannan ne ko da wa annabi ai bai yi tafsili ba ijmali ya ce ɗaya ga inda ta yi daya kuma fa wuta ne su ne da biyu amma ya nufi ya ambaci waɗannan ƙungiyoyi ne kasantuwansu abin zargi ka fahimci a ƙungiyoyi ne waɗanda aka gina su a tafarkin soye-soyen zuciya ƙungiyoyi ne na ɓata na khalafu alfirqatan najiya wanda sun saba ma alfirqatun najiya fi abuwa abwabil adl wa tauhid mu zo mu ji in aka ce al'adlu ka kiyaye ba fa al'adlu da ake magana na fikihu ba a ce wanda zai ga wata yadda ya azumi ko aji azumi sai adili ba wannan bane wani karatu ne kuma na aƙida mai zaman kanshi wat tauhid sun saba ma ahlus sunna a wajen tauhidi aw wa'adi walwa'id, wal wa'id ko kuma abin da ya shafi al walwa'id. wal wa'id aw fi baqil ko kuma dangane da abin da ya shafi babayyil qadari babubuka na kaddara da listita'a aw fi taqdiril khair wa shar ko kuma kaddara alkhairi da sharri aw fi babil hidayati wad ko abin da ya shafi alhidaya da kuma addalala au fi babi al'irada wal mashi'a duk waɗannan waɗancan ƙungiyoyin aƙidinsu sun saba ma aƙidan firƙatun najiya akan waɗannan abubuwan da mala yake kawowa duk ya yi magana kansu au fi babin ru'yat wal idrak ko kuma abin da ya shafi ru'ya ganin Allah da kuma ka iya sanin komi na Allah ban san fassara abubuwan ne za mu zo mu cin musu aw fi babu sifatillahi azza wa jalla wa asma'ihi ko abin da ya shafi siffofi da sunayen Allah wa awsafi da siffofin shi aw fi babin min abwabi ta'dil wa tajwir aw fi babin min abwabin nubuwati wa shurutiha wa nahwaha min abwabil lati ittafaqa 'alayha ahlus sunna wal jama'a malai ce kai da wasu abubuwan ba wanda aqidan ahlus sunna wal jama'a sun haɗu min fariqayyar ra'ayi wal hadis ala aslin wahid ga waɗanda suna kafa hujjoji ne da ra'ayi kun gano wannan da kyau ko ma'ana suna da nasoshi amma ta wa cin aqidin kamar yan mazaban Abu Hanifa da kuma ahlul hadis wanda su kuma duk wanda zai magana in bai da hadisi ya shiru ala aslin wahid wannan sun hada kan asali ɗaya ne wa khalafahum fiha a Hawaii sai aka samu waɗanda suke kan ƙungiyoyin son zuciya adalla batattu minal ƙadariya, daga cikin ƙadariya sun saba musu wal khawarij khawarijawa aqidan su ya saba man ahlus sunna kaf akan waɗannan abubuwa war rawafid ɗan shi'a haka wan najariya da ɗan najariya wal jahmiya da jahmiya wal mujassima da mujassima wal mushabbiha da mushabbiha wa man jara majarahum da wanda ya bi take-taken su min firaqid dalal daga cikin ƙungiyoyin batattu فإن المختلفين في العدل والتجوير والقدر والاستطاعة وفي الرؤيا والصفات والتعديل والتجوير وفي شروط النبوة والإمامة يكفر بعضهم بعضا su kansu waɗancan ƙungiyoyin da suka saba ma ahalus sunna akan waɗannan abubuwan da za mu zo mu sharhi da ƙarin bayani a kansu isu isu suna da junansu ƴan shi'a suna kafirta khawarij khawarij na kafirta ƴan shi'a kun gano wannan da ku amma firqatun najiya su isu ba su kafar da junansu sannan malaman fikihu shafi'iya hambaliya da sauransu ba sa kafar da junansu ashe ba da su annabi yake yi ba jama'a kuna fahimta wannan karatun da kyau ko malai ce fasaha ta'awil hadith marwi sai ya inganta a fassara wannan hadisi da aka ruwaito fiftirak al'umma talatan wa saba'ina firka hadisin da ke cewa al'umma za su kasu gida saba'in da uku ila hazan nau'i sai a ce waɗannan da suka saba ma suna sunna ne a bisa wancan nau'in ba malaman fikihu ba kun gano wannan da kyau ko min al na irin saɓan da aka samu na aqida duna anwa'il lati ikhtalafat fiha a'immat al-fiqh ba wai saɓani na abin da ya shafi fiqhu ba min furu'il ahkam na abubuwan da suka shafi hukunce hukuncen sallah azumi zakka haji da sauransu fi abwabil halal wal haram cikin abin da ake bayani a ce kaza halal ne ko haram ne walaysa fi ma takfirun su malaman ahalus sunna da suke wancan saɓanin a babin fikihu ba sa kafir da junansu wala tadlil ko ba sa batar da junansu cewa na batacce ne fi makhtalafu fihi cikin abin da ya haifi na sabani min ahkamil furu na abin da ya shafi hukunce hukuncen furu'a haka ne yanzu mun yadda da cewa ana yin jilsatul isra ana yin ajinuku akwai wanda ya ba sa yi ba mu musu sallah ba kafirai ba ne ina ba ta mun gane wannan da kyau ba su fahimta ba ne amma idan ba hawarije ya zo zai kafarta ahlus sunna gaba ɗaya kuma zai ce jinin shi ya halatta kuma zai tashi yi aiki sosai ya tabbatar da ya kashe shi jama'a mun gano wannan da kyau ko to waɗannan ƙungiyoyi na ɓatattu da suka saba maƙi da ahlus suna za mu zo mu fara jin bayanai a kansu to suna kafarta junansu to ba ana magana ne bane akan kungiyoyi ko kuma mazhabobi na malaman fikihu ya kamata kowa ya fahimci wannan mala ya ce wa sanazkuru al allati raja ilaihim ta'wil alkhabar khabar mala ya da sannu a cikin littafin nan za mu ambaci kungiya wanda wancan hadithin yake magana a kansu fiftiraƙil al'umma na rarrabuwa al'umma fil babin ladhi lima na hannu a babin da zai biyo bayan wannan inshaAllahu Allahu azza wa jalla babin da ma na hannu fihi wanda muke cikin shi yanzu to yanzu mun gama wannan babin da malai ce muna ciki ko yace da izinin Allah a babin da zai biyo baya zai ambaci waɗannan ƙungiyoyin ba ka yi alkawari ba babu thani sai mu shiga mu ce babi na biyu min abwabi hazal kitab daga cikin jeren giyan babubuka wannan littafi fi kaifiyati iftiraqil umma yaya ne aka waye gari al'umma suka rabu talasan wa saba'ina firqa har gida saba'in da uku wa fi dimnihi bayanul firak alladhina yajma'uhum ismu ismu islam fil jumla kuma a cikin wannan bayanin da za a yi wai ya aka yi ne wannan rarrabuwan ya faru kun gane ya aka yi to a cikin wannan bayanin da za a zo za a yi to za a shigar da bayani akan wasu ƙungiyoyi da ake shigar da su cikin addinin musulunci a jimillance waya ƙau fi hadhal bab faslani malam ya ce wannan babin da za a yi magana a kai to yana da wasu fasli guda biyu ahaduhuma babin farko fi bayanin ma'anar jami'ar lil al-mukhtalifa fi ismi millatul islam fil jumla za a maka bayani wanda bayani ne wanda ya tattaro waɗannan ƙungiyoyi masu saɓani da juna wanda ake danganta su zuwa ga addinin musulunci a jimillance za a maka wannan bayanin don ka gane alfaslu thani fasli na biyu fi bayani kaifiyyat ikhtilafil umma za a maka bayani dangane da wayya aka yi ma al'umma suka samu wannan saɓanin wa tahsil adadi firqiha da kuma wannan saɓanin ya kasi ya kasi ya kasi har aka samu ƙungiyoyi salasan salasun wa saba'ina suka kai guda saba'in da ukun ya aka yi ne da suka samu saɓanin ya aka aka samu saɓanin kuma ya aka yi suka rabu har wannan rabon aka samu wannan adadin wa sanazkuru fi kulli wahidin min hadaini al-faslaini muqtadahu mala yace in Allah da za mu ambata a cikin waɗannan fasulla guda biyu abin da kowane babi ya ƙunsa sha Allahu azza wa jalla jama'a kun fahimci wannan ma'ana asalin za a koma kamar yadda shahararsa ta ne ƙoƙarin ɗauko mana wasu abu yana ɗan tsakurawa ko to shi wannan ba tsakurawa zai yi ba duka zai magana a kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace malam ya ce alfasulul awwal fasli na farko min fusuli hadhal bab daga cikin fasullan wannan babi fi bayanin ma'anar jami lil firq al mukhtalifa za maka bayani wanda a cikin wannan bayani zai bayyana maka ma'ana da ya tattaro waɗannan ƙungiyoyi masu saɓani da juna ismi millatul islam ake raɗa masa suna da musulunci yanzu khawari sai a ce musulmi rafida a ce musulmi kun gano wannan nake ku me yasa ake kiran da sunan musulunci alal jumla a jimillance qabla tafsil kafin a zo a bayani dalla dalla yanzu wanda yake can in ya leko in ya ga kawari sai ya ce ya gawa ya ga musulmi in ya ga mu'tazili sai ya ce ya gawa yanzu wannan alal jumla ne amma idan aka zo tafsili to shikenan musulmi ne kaɗai zai gane kuma wanda yake da wannan ilimin ya gano waɗannan ba musulmi ba ne kana cewa sai ce kana kafirta musulmi jama'ar annabi da a ce tun asali an karantar da mutane wannan ilimin don an zo an ce su wani ba musulmi ba ne ba fa wanda zai damu wallah ba wanda zai damu don yana da ilimin a hannu yanzu akwai wanda yake jami'a an aka ce mashi 1 plus 1 is equal to 2 da zai samu matsala so da an me an karantar da shi wannan amma ka je ƙauyen ku kaga kakanka ka ce 1 plus 1 to yanzu ka ba shi aiki yanzu me one ɗin me plus ɗin equal to da ka ce me shi ka ce tu me shi kaga bai sani ba amma da aka ce mai ɗaya a tara da ɗaya zai ba da nawa sai ce biyu nan. ku gano wannan to mafi yawancin matsalan da ake ta samu da mutane da ake bayyana kaza kafirci ne kaza waye waye ana masa magana da yare ne wallahi ba san waɗannan abubuwan ba in sun sani ko tun wuri su da kansu ma ba ma za su yi abin da za a ce musu kafiran ba ana ganiya Allah shi kyauta mala ya ce ikhtalafal muntasibuna ilal islam haƙiƙa waɗanda suke danganta kansu ko ake danganta zuwa ga musulunci to sun sha bamban da juna filladina yadkhuluna bismil am fi millatil islam wanda ake saka su a gida gama gari da sunan musulunci faza ama abul qasimul ka'abi sai abul qasimul ka'abi mun gano wannan da kyau sai ya riya wani babban malami ne daga cikin malaman mu'tazila abul qasim al ka'abi mun karanta shi ba baya ba to sai ya riya fi maƙalati a cikin littafin da ya rubuta dangane da aqidu nasu anna ƙaunar qa'il ummatal islam idan mutum ya ce al'umman musulmi ta kawo ala kullu muqirrin bi nubuwwati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa wannan suna na musulunci yana tabbatuwa ga duk wanda ya tabbatar da annabtan annabi wa anna kullama jaa bihi haqqun kuma ya yarda da cewa duk abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne ka'inan qawluhu ba'da zalika ma kana duk maganan da ya faɗi bayan wancan yaddan da ya yi yana a musulmi ko da Allah ya zaga to shi musulmi ne kun gano wani shi ne ka'inan ba da zalika ma kana wannan ta'arifin ba daidai ba ne. amma kai tsaye shi ne wannan ta'arifin wanda za a ce musulmi a wajen wa mu'tazila shi za sai su ta faɗin maganganu don ganin da haƙƙin Allah ba kan sau saboda sun ajiye wannan ka'idar kun ji maganar mu'tazila ko da tarifin da suka yi ku waza ama ƙaunun sai wasu mutane suka riya cewa anna ummatal islam waɗanda za a ce ma al'umman musulmi kullu man yara wujubar sala in kana ganin wajibi ne yin sallah ila jihatil ka'aba ku gano wannan da ke kuwa in dai kana sallah to kawai kai tsaye kai waye kai musulmi ne kun ji fassara na nawa wa za'amatul karramiya karramiya sai ta riya almujassima karramiya su ne waɗanda suke da aƙidan tajisim kun gano wannan da kyau siffanta Allah da jiki eh al-khurasan mujassima wanda suke zaune a ƙasan Iran Iran ne ake ce mu khurasan anna ummatal islam suka ce sunan da zai gazgatu a cewa mutum yana daga cikin al'umman musulunci jami'a li kulli man shahada bi yin islam wannan suna na tabbatuwa ne ga duk wanda ya tabbatar da kalman shahada lafzan a baki wa qalu suka ce kullu man ƙala la’ila illallah Muhammadu rasulullah duk wanda ya tawo cewa la illallah Muhammadu rasulullah fa huwa mu'minun haƙƙan. wannan mumini ne da gaske wa huwa min ahli millatil islam wani yana daga cikin musulmi sawa'un kana mukhlasan fihi shin ya faɗi ne da tsarkin rai aw munafiqan ko da munafinci ya faɗi mudmiran lil kufri fihi wa zandaka ko da ya ɓoye kafirci da zindiƙanci in dai an ji la ilaha illallah a bakin shi to wannan musulmi ne ko da in yamaran nan da zaka la ilaha illallah rasulullah ba suna faɗi ba to karramiya suka ce duk musulmi ne wali haza za'amu annal munafiqina da wannan yasa suka riya ka ga munafikan nan fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na zamanin annabi kano mu'minina haqqan mu'mine ne sosai annabi ne bai gane ba wa kana imanuhum imanin waɗannan su abdullahi dan ubay dan salul da Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna imanin Imaninsu waɗannan to ka imanin jibrila ɗaya yake da imanin jibrilu wa mika'ila da mika'ilu wal anbiya ɗaya da annabawa wal mala'ika imanin ɗaya suke da sauran mala'iku ma'a tiqadihim Nifak tare da cewa sun ƙudurce munafinci wa izhari shahadataini shine dai suna faɗin la ilaha illallah shikenan yanzu kawai jama'a a daga kafirta musulmi yana faɗin la ilaha illallah jama'a mun gano wannan da kyau yanzu ne faɗin wannan maganar mai yaƙi da shi kaga shi karrami ne kun gano wannan kyau ko kuma ga yacin suna cewa mutumin da dan me yake kafirta mai sallah kun gano wannan da kyau jama'a kaji kuma wata aqidan ta bayyana za na gaya muku mutum ɗaya. sai ka same shi yadda ka san karuwa a cikin aƙida karuwa ce wannan farkanta ne wancan farkanta ne karuwa ke da wannan ɗabi'ar kamar ka ga mace ɗaya ce samari uku na neman ta sai ka ce karuwa kun gano wannan da ke ko karuwa ne ke wannan ɗabi'ar in ba karuwa ba ko kuma gidan ba tarbiyya bayan da aka samu haka yi kun gano wannan da ke ko wane ya zo wane ya zo wane ya zo sai a kira su a zo da su fitar da ɗaya wa'annan to sauran ku tafi to haka za ka same su a irin aƙidu irin wannan da za mu zo mu ta karantawa za ka sha baki. yanzu ka fara jin maganganu suna fitowa ko waɗannan da ke ihu ana kafarta musulmi musulmi ya ce la ilaha illallah a sha gidan karramiya ne kuma a bar shi a gidan musulunci duk abin da ya yi ba za a kafarta shi ba Sai ba kun ji wannan da kyau ko sai Allah ya kai mu asuba za mu sharhin wannan da izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum